a yau da misalin karfe bakwai sura wasu 'yan mintuna ne dai aka samu tashin wani bom a unguwar Gamboru da ke cikin garin Maiduguri wannan tashin bom din da aka ce wani dan keke na fib ne ya zo da shi ya tada shi ne da misalin karfe bakwai sura 'yan mintuna wani ya sanadiyar mutuwar mutane takwas da kuma raunata ta wasu guda bakwai shedin gari da idanu sun shaida murya Amurka cewa wannan dan gunar bakin waken ya zo na cikin samfurin baburan nan mai kafa uku da ake cewa keke na fib wanda ya tsaya tsakiyar titi ya kuma tada bom din da ke jikinsa wanda ya halaka kansa da kansa da kuma sauran mutane guda bakwai tun dai jami'an tsaro suka killace wannan wuri a kuma kwashe gawakin wanda Allah ya masu wa'adi sakamakon tashin wannan bam din yayin da aka yi jigilan waɗannan mutanen da suka ji raunuka zuwa asibitoci ga ma dai abinda wasu shaidun ganin da idanun suka shaida ma labarai kamar haka muna wajen muna sai ya zo ya tsaya tafiya ya toshe hanya to wancan motan shi kuma zo da ba da overtaking ya fita da gobe ne na ce shi na abin da ya ja faru ya sa ne motanci ya sa ne gobe a bayan shi akwai masu keke na guda shida ne na gani duk ya ba abin da ya same su amma keke na uku akwai abin da ya same su amma sauran mun kai kwastin mu guda uku da ya dauka na kai kwastin don har ka Allah keke na biyu na su gaba daya yana ga mutum maza uku wai maza biyu ina ga da mace daya ne ya tsaya wajen ya zo ya ya ya tsaya ya gaba ba da baya baya shi ne wannan abin da ya ne ya ya su a sakin kwalta ne hada su a sakin kwalta mutane suna ta yin wani wannan akwai wani mai ya dawo shi ma yana mai zai yanka wuce babu ya ya ne kenan kasi ya tashi kana ga to mutane don akwai wannan masu suna an ɗauke wasu shaidun gani da idanu kenan ke bayani game da tashin bom da ya auku na yau a kan titin anguwar gamboro daura da wata kasuwa da ake kira kasuwan custom haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya